Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau sha bakwai ga watan Agusta na shekarar 2022 za mu yi waiwaye ne akan ɗalibar da ta ƙirƙiri shafi domin koyar da lissafi da Hausa. muna tafi da ƙarin bayani. Wakiliyar sashen Hausa a Kano ta samu zantawa da wannan ɗalibar sannan za mu ziyarci filinmu na ƙwalama. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. To masu sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kano inda Baraka Bashir ta samu tattaunawa da bakuwar da za ta gabatar mana da kanta. yau bakoncin wa muka samu. Sunana Fatima Ibrahim Madori. Um, graduate daga Northwest University. a fannin computer science sannan kuma wannan wacce ta kirkira website na koyar da masu da hausa kamar manhaja kenan ba manhaja ba ce shafi ne shafi na eh. koyar da masu eh, da hausa lissafi lissafi eh. to kafin mu je ga biye ji hankali ke kika wannan ki ba mu labarin ki a takaice ito to um, kamar yana faɗa suna na fatima ibrahim madori um, ni yar jigawa ce amma ga kiɗi rayuwa ta nan amma aka haife ni nan kano kuma a na taso a niger state na yi secondary da primary school dina da na gama na dawo nan na yi na cas bayan na yi cas na gama sai kuma na fara jami'a inda na fara a ah, level 200 um, computer science daga kan wato kin samu maki mai yawa yawa ne kuma baki level 1 sai aka baki gaba eh BE kenan sai na samu level 200 na fara computer science har na gama shekara uku kenan plus kuma covid kinga mm. to daman kafin ki shiga jami'a lissafi shine course ɗin da kike da burin karanta a ban da burin karanta lissafi amma dai ina son lissafi sosai eh. um, duk wanda ya karanci computer science zaman kenan ya zama dole sai ya hada da lissafi eh kwarai da gaske eh, to me ji hankalin ki kika kirkiri wannan website din eh to kin ga na koyar da kin ga da um, yawanci lissafi yake ba wa dalibai wahala ni kuma tunda na taso ina son lissafi ina karama ta ma kuma bana jin wahalarsa ina samun nishadi sosai idan ya kasancewa cewa lissafi nake karanta ko kuma nake koya ko nake koya dai um, sai in ji kawai ina jin daɗi to sai nake ta mamakin ya akai mutane suke jin wahalar lissafi ne to da na nake ta irin abin tambayar ta daɗe tana ta damun na a raina sai lokaci ɗaya na ce to dama akwai wani experience da na taɓa samu ina ƙarama Um, lokacin na shekara biyar mahaifinmu ya aka ya samu aiki a Niger State shine dalilin da ya sa muka koma can gaba ki ɗayan mu mhm. to lokacin shekara biyar ma ina kokarin na koyi na koyi na gama iya Hausa ma ban kware a yare na Hausa ba mhm. kuma sai muka koma can Niger State muka je kuma sai fitar da cewa karatun inda ake koyar yadda ake koyar da su da turanci ne mhm. so ban iya turancin ba sai zama cewa ma da yan ajin namu da kuma malaman da suke koyarwa ba abin da nake fahimta iyakacin in je kama hoto in an gama in koma gida so ba na ganewa to wannan abin ne ya sa na ji a raina cewa kila kamar abin da nima ya same ni zai iya yiwuwa shine dalilin da ya sa da yawa ba sa fahimtar um, abin da ake koya musu da har ya kai cewa ma ga kiɗe ma sai ki ga abin da ake koya musu ma kwata kwata ba su da ma ra'ayin su koya din ba sa jin cewa suna son abin da ake koya musu ba na su sa kan su fahimta wannan shine abin da ya je hankali na na ga cewa ya kamata in kirkiri wannan shafi da hausa don a koya wa ɗalibai a koya wa ɗalibai lissafin da yaransu ba da wani yare ba wato kin lura cewa idan aka koya uh, uh, lissafin da yaren da mutum ya fi zai fi saurin fahimta? insha Allah zai fahimta tunda dai yarensa ne na uwa da shi ya taso kin ga idan aka ce an koya masa da wani yare sabo dole sai ya iya wancan yaren sannan zai fahimci abin da ake koya masa da lissafin hmm. amma idan da yarensa na uwa ba buƙatar cewa sai ya iya wani sabon yaren dole already daman da yaren da aka da ya taso da shi za a koya masa sai da kika kammala jami'a ne sannan kika fara wannan shafi ko kokin jima da kirkiran shafin ito eh gaskiya a shekara ta ta karshe da muka zo za project din final year sai shine na fara kirkirar wannan shafin na yi ne farko a matsayin zanyi kawai school project mm. so bayan sai na gama kuma ake ta ban shawarwari akan cewa me zai hana in ci gaba da aikin da farko a matsayin project ki kike na makaranta na na yi ba eh to yanzu kin faɗaɗa shi kenan eh to muna dai kan za a faɗaɗa din ba faɗaɗa ba ba fada amma yanzu idan na duba idan na hau kan shafin intanet zan duba wannan shafi ne ki zan sami shafin eh za a samu shafin ba ki gama inganta shi ba kenan ko ba a gama inganta shi ba kawai da in kin shiga ba wani abubuwa za ki gani sosai ba amma da ki ga akwai aikin yana nan to idan zan koyi lissafin nan akan shafin nan idan na shiga Eh, abin a sauƙaƙe yake zai gwada mun nan zaki danna ya nuna miki kaza ko ka kaka murya ce za ta koya mun abin ko kwa a rubuce suke a bidiyo zami da ko za mu yi amfani da irin illustration haka sannan kuma muna so za mu hada da irin mu samu malamin kwararren malamin hausa um, lissafi wanda iya lissafa malamai ma zan ce wanda suka iya lissafi kuma suka iya hausa ana recording ɗinsu suna koyarwa insha Allah wannan ke samu koyar sannan kuma shi ma wannan website ɗin na yadda za a samu wanda zai rika nuna maka ka shiga nan ka shiga nan ka shiga nan duk za mu amfani da wannan yanzu har yanzu a farkon kirkiran shafin ake kenan eh to tun na school project ne ba ba a ci gaba ba eh. to idan mutum zai shin sai mutum ya rijista ne kafin ya koya ko ya tsarin abin yake ya kike son ki abin ki bayyana mana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. To idan mutum zai shin sai mutum ya rijista ne kafin ya koya ko ya tsarin abin ya ya kike son ki abin ki bayyana mana. Eh sai ya yi rijista. Sai ya yi rijista na yanzu dai wanda muka yi sai ka yi rijista sannan za ka samu ka login sannan ma ka za ga abin da za ka iya koya a shafin. na kuma gaba tunda bidiyo ne muna nan tunda dai school da ne ban sa wani kuɗi ba ko wani abu na nan gaba za mu iya sa kuɗi sai kama biya sannan ka samu ka kalli videos din. Mm. Daga wani mataki ne za a fara koyarwa daga primary ne secondary ko kuwa jami'a ne? Ai gaba ki ɗaya duk muke so mu haɗa. Duka gaba Eh za mu fara daga matakin primary one a je har primary six sannan sai a fara da secondary sun fara daga aji daya har zuwa shida sannan sai a je ga 'yan jami'a mm. to na ji kina ta zami zami yanzu ba ke kaɗai ba ce ga project ɗin kin samu abokan da za su taya ki ne? eh mun samu abokan na samu abokai yanzu ma mu wurin biyar ne a tim ɗin namu eh duka abokan da kuka yi karatu ne ko kuwa wa'annan a wannan lokacin da na yi service ne a level 300 kenan na inda na yi service din ne na samu team members um, to bari mu koma baya kafin ki kammala jami'a wani um, lokacin da kike karatu kin fita da kyakkyawan sakamako alhamdulillah da me aka fita na fita da first class da first class eh. a nigeria ko a duniya za ki ga yawanci kafin a samu ɗalibin da ya fita da first class a yana tare da kalubale shin kin fuskanci kalubale eh akwai kalubale da dama kuma a cikinsu shine lokacin da mahaifina ya rasu lokacin da ya rasu ina za mu shiga kinan level 400 ya rasu to da ya rasu sai irin nan ji kamar ma ko in haƙura da karatun saboda kwata ko na shiga aji bana fahimtar komai bana gane komai ko cikin ƙawaye ma bana son shiga ina fi in ji in samu ri in zauna kawai sai tunanin ka kala kala dai haka so dai da na samu iya mahaifiyata ta zauna da ta rarrashe ni ta ce ai kowa ma ƙarshensa kenan ta dai babba na haƙuri ta bani baki sai kuma na samu hankali na ya kwanta sai na ci gaba kuma cikin iko Allah na ni tunanin ma ba zai a ci na gama level 400 din ban samu spill over ba sai kuma gashi dai na samu spill over din duk da dai CGPA na biyu sama sosai kai ban samu spill over ba zan ce carry over ban samu carry over ba hmm. a spill over um, kin san an je level 4 mm. it's not more carry over sai dai ce spill over hmm. in ka samu ko carry over din ka samu sai dai kuma spill over eh, kin samu spill over ne ban samu ba eh. To, to wannan kin faɗi ga rayuwa ki a makarantar bikin fuskanci kalubale da wasu malamai ko wani abu haka ba? Gaskiya dai babu wani kalubale tsakanina da malamai na duka. babu wani kalubale gaskiya alhamdulillah ka karatun fa harkar karatu to ba za a rasa ba akwai dan eh, matsala dai da muka samu dai da irin abokan karatu mm. haka a dan rashin jituwa ne eh, me ya janyo rashin jituwar ita eh, rashin fahimta ne ba su fahimce ki ba eh to zan ce ba su fahimce ni ba mm. menene burinki yanzu zai ka kammala karatu bayan kin tabbatar da wannan shafi ya ya tabbatu wani irin aiki ke da muradin yi eto eh um, ina ina so da wannan ina son zama entrepreneur mai mm, irin mai dogaro da kai yawa mai dogaro da kai ina da kamfani na kenan mm. wacce zan ɗauki wasu su min aiki haka sannan kuma ina so kai matsayin da zan taimaka wa mahaifiyata tunda yanzu kin ga ba mahaifinmu yanzu ina son taimaka wa mahaifiyata kuma ina son taimaka wa 'yan uwana mm. da kuma ƙanina da kika ce za eh, kina son ki zama mai dogaro da kai a wani fanni wani sana'a ko wani kasuwanci fannin kimiyya da fasaha irin kirkire-kirkiren su wa'annan website din da su mobile application mm. insha Allah. Shin akwai kina cikin wata kungiya haka na irin masu kirkire-kirkire da fasahohin nan? Ito eh akwai STEM. Mm. amma ban daɗe da jini shiga cikinsu ba so ban san abubuwan game da su sosai ba. a lokacin hutunki menene hobby ɗinki menene abinda yake sake nishaɗi? da karatu gaskiya yawanci ina duk da ko an yi hutu ina son ga cewa ina kallon abin da kamar videos na abin da zai kara mun um, fahimtar wani abu akwai kin san tutorials kala-kala na mm. youtube so ina yawan shiga ina kalle-kallon wa'annan videos din shi su ne abubuwan da suke saki nishaɗi ban da shi fa to ban da shi ni ban da son karatu littafi ba gaskiya mm. amma dai bari da videos din kallon videos din ina son wannan um, to da dama kin ga yanzu ana zamanin wayoyi mm. lokacin da kike karatu ke wayoyi ba su dan takura miki ba su shiga ya kika ya kika hada karatu da amfani da waya eh to komai kisa yana da advantage ɗinsa da disadvantage ɗin mm. ni da yake yawanci ina son na ji daɗin amfani da waya lokacin karatu na saboda zan shiga in yi browsing duk wani abin da ban sani ba yanzu za ka dan shiga ka kunna data ɗinka ka dan yi browsing ka san menene yake nufi so ni ban samu ban ji wani matsala ta tare da ni ba don amfani da waya na ji amfani da waya ina jin daɗin amfani da waya za a ƙara karatu bayan wannan digiri da ko eh ina sa in ci gaba ne dole in dakata. professor Dumai na so yin zama. Ina so ki zama. Mm. A to me zaki gaya matasa wani shawara zaki ba matasa musamman masu tasowa? Bayo Allah masu tasowa da karatu akwai irin abubuwan da zaki da na cewa yanzu ma digiri din ma ko kuma yanzu ma karatun ma ai bogi ne ko kayi ma ba samu aiki ake ba kaza da kaza ina so in sanar da su cewa karatu yana da mahimmanci ko da ka samu aiki da shi ba insha Allahu zai iya buɗe maka wata hanya wanda kai baka sani ba kuma ilimi daɗi ne da shi ka sanin ya fi baka sani ba. Hmm. so ina ba su da su nemi ilimi kasu raina mai neman ilimi kuma ilimi da matukar amfani ga rayuwarmu kafin mu kai ga daukar ku bari mu yi tattaki zuwa filin kwalamar mu a birnin kumasi hawa'u gare ki To salamu alaikum masu sauraron mu barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna kwalama wadda ke gabatarwa cikin shirin nan na yau da gobe. Ni da zan gabatar da wannan shirin suna na hawa Abdulkarim Yonkwaniya. Yau na gayyato shararren 'yan jarida kuma wadda ke fafutukar kare hakkin al'umma musamman mata Hajiya Hafsa Kadiri English. za mu tattauna da ita mu gani yau dai mun gayyato ta ne a kan abinci dai na ghana inda yau za mu duba ko za mu yi da kunu a najeriya ana cewa da kunu mm. a nan ghana kuma sai a ce da kunu salamu alaikum barkamu da waraka wa alaiki salamu wa rahmatullah wa barakatu to hajji hausa sai in ce ya aiki ya hidima alhamdulillah eh mutanen ghana na kiran da kunu da kunu abincin ghana ne da aka fi sani a najeriya ana cewa da kunu na ya fi shahara a nan birnin Akra. wannan abincin ya ake ake farawa ma tukuna da me ake yi wato wannan abinci da ake ce ma da kunu ya kasu kashi biyu akwai na kabilan fanti da ake cewa fanti da kunu sannan kuma akwai na ankarawa waɗanda su mazauna ankara kenan akra ake ce masa da kunu amma a cikin yaren su ana ce mai komi eh, komi shine da kunun da yafi shahara a duniya kwarai kuwa gan komi shine da kunu da mu muka sani musamman ma mazauna Ankara kuma idan kin je ina ji Najeriya yau da gobe saboda yanda yan Ghana ke ciki su ma suna yin da kunu suna sai da jama'an Najeriya to wato shi da kunun nan yanda ake yin sa zaki samu matsaranki busasshiya masara busassa da ake tuwo da shi kamar misalin in kwano ɗaya ne mutum zai iya siya sai ka je ka jika za ki jika shi kwana biyu to idan kika je kika jika kwana biyu na uku ana surfewa ko ba surfewa a ba tsufawa ba surfewa haka ake jikawa idan kika jika kamar misalin kwana biyu she ki tsani kuma watakila da za ki jika na akwai datti a kai kin ga saboda totun masara da abubuwan nan sai ki yaɗi wa'annan dattin da ke kai ki zub da shi idan kika zubar sai ki zubar da ruwan ki sake wankewa saboda datti sannan ki tsami idan kin tsami sai ki kai manika a nika miki to akwai masu masu nika shi gari akwai wanda kuma za su yi nika shi su nika shi kamar kamu amma nikan garan ya fi to da zaran kin zo gida sheki dan kwaba shi da ruwa kada yi ruwa da yawa ki dan kwaba da ruwa sheki rufe to da ke rufe kamar kashi gari haka ya dan yi tsami in yayi tsami sheki ibi kaɗan cikin wannan da kika kwaba sheki sa ruwa ki ya mutsa shi ki yi shi ruwa ruwa dan kaɗan haka sai ki ɗora a wuta za ki saka cikin tukunya ne ki ɗora a wuta ki tuka ki sa gishiri ki tuka shi ki tuka kaman ya kusa nuna ya ki tuka shi kaman tuwo eh kaman tuwo kaman yanda ake tuka tuwo za ki tuka shi idan kin ga ya dauko nuna sosai ki sauke kasa kada ki bari ya nuna da sosai hmm, kada ki bari ya nuna sosai to idan kin dauko kika eh, ki ki kwashi ki sa cikin babban langa ki bari ya dan sha iska idan ya sha iska she ki dibi danyen wannan garin masaran nan da aka ne ko wanda shi wannan kika diba kika tuka sai ki ki ɗibo wani ki haɗa cikin dafaffe ki ta mutsawa amma kada ki bari shi kuma ɗanyen ya fi nunannen yawa daidai wa daida haka ki mutsa su idan kika ya mutsa kika haɗa shi ya kwaɓu da kyau to akwai ganyen masara da shi 'yan garin nan ake sakawa wannan shi a ɗan murmuɗa shi a ɗan yi shi bol bol haka shi a saka cikin ganyen a ɗan rufe a saka ɗashi mhm. akwai yanda ake yin sa ake mulmula shi to amma idan ba baki da ganyen akwai ledan nan da ake yin su alala ana ɗaure tuwo da shi zaki iya idan kin kin yi shi kamar tuwo tuwo haka ball din nan sheki saka eh aka nan ne sheki saka shi a cikin leda sheki ɗaure to tukunyan da zaki ɗora shi a ciki kin samu shi ganyen masara ki jera a cikin tukunyan kasa in baki samu ganyen masara ba in ma ne napkin haka mai dan sha'awa sheki sa cikin tukunyan to idan kin sa cikin tukunyan ki sa wannan ya sunan shi a. Eh, da kunan da kika dundunkulan eh, sai ki saka ciki ki sa ruwa ki rufe yana daukan lokaci gaskiya sannan ya nuna da ma zaran ya dau nunan kina jin kanshin shi wato shi kenan wannan dukunu kuma shi dukunun nan ana iya ci shi da miya ko wace miya ainihin ainihin da kunu wani miya ne ake ci aka fi cin da kunu da shi to su hankarawan akwai barkono da suke nikawa da ki samu a tarugunki ne albasanki da tumatir daki markaɗa akwai wani abin da ake nika da shi a nan garin ghana kin gani wato ayuwa da muka fi amfani da shi eh wato muna ce masa a sanka daki gan shi kaman kasa aka yi da shi ko kuma dusin nika na da sai ki nika shi barkono a tarugun ja sannan kya nika albasa ki hada da tumatirin ki nika to idan kin nika duka sai ki zo ki sa dan magi da dan gishiri saboda daɗinsa sannan shi kuma wannan da kunun ana ci da kifi mhm. kifi soyayya zaki ya kici da shi amma an kara wanda kansu suna da kifi daban-daban da suke akwai wani suna ce mai akulo eh wato kifin suna tafasawa ne da gishiri da ɗan albasa su ɗan ɗumama shi cikin ruwa haka idan ya dahu da shi suke ci ko kuma idan kin samu kifin ki soyayye wanda zaki kina ci da shi. Shi kifin ya ake ɗaukowa ma a soyar sauran. To kifi dai kin san kala kala ne. A ah, muna da kifi kama ama wanda a Najeriya suna ce masa kwalla. Muna da amani. Muna da kifi daban-daban suka cassava fish da wane ne. Akwai kifin da daki sai dole shekin kankare bayansa. Saboda fatan da ke bakayyan da ke bayansa da fata sai ki kankare shi gaba da baya. Idan kin kankare kuma kya cire dattin da ke wuya. Eh makogoro. To idan kin cire wannan dattin da ke cikin makogoro kika cire jinin da komi dai kika wanke da farko. Saboda karnin kifi kya iya ki samu lemun tsami sai ki yanka shi biyu ruwan raba lemun tsami eh ki raba shi biyu idan ki raba sai ki matse ruwan lemun cikin ruwan kifin kifin da ke ciki saboda karnin da kin matse kika wanke kifin sai ki ki cire kifin kuma a cikin wannan ruwa ki samu ki sake daurayewa kin gane sannan ki zo ki sa cikin mataci ki hada da dan gishirinki da watakila dan cittanki da tafannuwa saboda kara abin nan to idan kika haɗe zaki haɗa ki ya musa kifin da eh, zaki zaki haɗa ne ki ya musa saboda sinadaran su shiga jikin kifin to idan kin haka sai ki bar shi kaɗan zaki zo ki ɗora man ki a wuta idan ya dau zafi wasu in suna gasa kifin suna sa fulawa kin gani zaki iya sa ɗan fulawan ki jikin kifin sannan ki saka a cikin mai wasu kuma kamar irin su masu sayar da dakunan nan ba su saka fulawa fulawa akwai kifi kanana kanana kamar irin amanin nan da na ce da sauran kifi kifin shi suna da diba ne haka she su sa cikin man su soya kuma yana kyau to da shi ake ci da kunu dai ana iya sarrafa shi daban-daban a ci shi daban-daban akwai wasu ma cikin wannan tankon da na nuna suna iya siyan faya pie su yanyanka su zuba a ciki su ci masha Allah to idan za a jera da kunun kenan idan ka dauko da kunun ka ka ajiye mm. sai ka dan dibo dan kunun ka tankwa kenan ka ajiye sai ka dora dan kifin ka idan kana so ma sai ka dan yanyanka faya ka ajiye an serve kenan kwarai kuwa kwarai kuwa an serve kenan za a iya ajiye maka ka kin gani in kuma da miya ne miyan kubewa ne miyan kuka ne ayoyo ne miyan kwakwa ne miyan gyada ne shi wannan da kuno za ka iya ci da shi miyan da ka gan kai ya maka a ranka za ka ci da kwarai kuwa miyan da ya kwantar maka da hankali kace yau zan ci da kunu da miya kaza kawai sai ki ci ba sai dai da tankwan ba amma asalin su karawan da wannan tankwa ake ce masa tankwa suna ce mai shito sannan shi shiton ma akwai soyayye baki kenan sannan akwai shi danya kuma da ake ina jin sabon sati za mu yi batun shiton na insha Allah mu gani yadda shiton kuma ake yin sa saboda na san eh, yadda ake yin shiton kuma zai dan dau lokaci anan za mu kawo karshen shirin kwalama ni hawa abdulkarim yankwani na gabatar babbar kuwa mu ita ce hajiya hafsa kadiri english Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida, biyar biyar. labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba a yi haƙuri masoya a abadan ni ba from where? Okay, okay, okay. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To madalla ga kiran farko nan daga jihar Taraba. Assalamu alaikum. Alaikum assalam muna jin ka. Daga Kaduna ne Hajiya Zara a aiki. <laughs> Alhamdulillah. To sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna a tarayyar Najeriya. Au afuwan na ce ko daga na ce ko Juli ta ce min Taraba muna jin ka malam Murtala. So masha Allah to gaskiya ita wannan baiwa Allah nan da kuka tattauna da ita abin ya yi daɗi kuma haka ƙalubale ne ga tsofaffin 'yan boko mu ko wanda suka asasa karatun zamani a arewa ma wanda su ya kamata su tsaya tsayin daka akwai al'ummar mu mutane masu fasaha masu ilimi ganin ba kuɗin su karanci yaran boko ko kuma a'a ba su da je su karatun da za su watsa fahimfata su dole kuma shi karatun boko wanda za yi boko yare ne bayan fasahar da zaka kiro kuma sai ka bi to yare. a to ka ta ike wani manhaja wanda yaran al'umma za su bayyana basirarsu da fasahan da Allah ya ba su har a ci gajiyanta to muna ba 'yan boko mu na arewa da shawara ya kamata su kirkiro wasu tsari na karatu wanda da yaren mutum yaren mu na hausa ba fulatani da yaren ba ne za a koya ma ka ilimi sannan kuma ka kirkiro wani abu da yaren ka ya fi sauki a kan sai ka karatun yaren boko kafin ka karanci sana'anka da fatan za ku tashi lafiya ra'ayina kenan. To mun gode a gurguje kuma ga kiran karshe nan. Salamu alaikum. Hello. Da wa muke magana? Kuna magana da Malam Idris da waziri daga kasar Ghana. To Malam Idris a gurguje muna jin ka. Eh ni kuma wajen wajen da kunu nan ne ya burge ni tunda mu abinci mu ne mutanen Ghana don ni damawa ke nake sha da miliki. <laughs> To mun gode kwarai da gaske Malam Idris ga Juli nan tana daga min hannu. Eh. Jama'a masu saurare da wayan Malam Idris muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku. Haka anan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa da Julie Lazarus Gresham da ta ba da umarni da kuma Mr. Cedric injiniyan mu na yau. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.